بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كراتمنا مسابنا توفة الحكام na alƙabi abubakar al'andalasi a yau insha Allahu za mu yi darasi na ashirin da bakwai kuma za mu tashi faslun fi da muwakkili walwaki fasali da ke bayani wajen jayayyan wakili da wanda aka wakilta wato wajen saɓaninsu idan wannan ya ce kaza wannan ya ce a'a ba haka ba ne kaza ya za a yi are bari rikicin ما ليتي وإن وكيل ندعى غضاب من وكله ما هذا فهو مؤتمن مع طول مدة وإن يكن مضى شهر يصدق مع يمين, مع يمين تقتضى وإن يكن بالفور للإنكار لا فالقول مع حلف لمن وكله وقيل إن القول للوكيل مع اليمين دون ما تفصيل وإن وكيل إذا وكيل ادعى yayi da'awan iqbaba man wakkalahu damkawa wanda ya wakilta shi ma haza abun da ya karɓo fa hawa mu'taman to amincacce ne za a yadda da maganansa idan wanda ka wakilta ya je karbo maka bashinka ko ya sayar maka da wani abu naka ko wani haƙƙi naka ya je karbo ya zo ya ce ya baka kai kuma kashe a'a bai baka ba to magana maganarsa ne saboda shi amintacce ne wa huwa mu'taman amintacce ne maganarsa za a karba ba taka ba saboda kamar me kamar wanda ka ba wa ajiya ne idan ka ba mutum ajiya sai yi rikici kace yace yace ka karbi kayanka kace baka karba ba to maganarsa ne za a yadda da ita saboda sanda ka amince da shi ne ka bashi ajiya to amma nan akwai lokacin da za a buƙaci shi wakilin ya kawo shaida ko kuma ya rantse akwai lokacin da kuma ko rantsuwa za a ce bai zai yi ba ne ana yace ma tsoli muddatin magana na wakili ne cewa na karɓo wa mai gida na bashinsa ko wanda ya wakilta ne ko da na sayar masa da saniyarsa na kawo masa kuɗin ce mu je sayar maka da saniya ko kuma na karɓo masa wani haƙƙinsa ko ya ce in karɓo masa albashinsa na karɓo masa to idan ka ce ba a baka ba magana maganarsa ne za a yi dacewa ya baka saboda fahawa mutaman shi amincacce ne to amma ma'aduli muddatin tare da tsawon lokaci ko rantsuwa ba zai yi ba kamar a ce an samu shekara guda ka sa mutum ya je ya sayar maka wani abu ya kawo maka kuɗi ko kuma ya karɓo maka bashinka ko wani haƙƙinka sai bayan shekara ɗaya sai ka ce bai kawo maka ba shi kuma ya ce ya kawo maka to za a yadda da maganansa kuma ko rantsuwa ba za a sa shi ya yi ba saboda ya samu dalilai guda biyu da yi na farko dama amintacce ne na biyu kuma an daɗe da wannan wakilci ɗin ya daɗe da karɓuwa alama ne na cewa zai baka wa in yakun ba shaharun idan wata ɗaya ne kawai ya wuce ko abin da bai kai wata ba ko makamancin wannan sai kace masa kace bai baka ba shi kuma yace ya baka to yi saddaq za a gaskanta shi ma a yaminin ba tare da rantsuwa wacce za a nema yi da rantsuwa wanda za a nema yi so da haka idan abin bai kai shekara ba bai wuce wata ɗaya bane da cewa ya karɓo maka sai kai kuma kace ai bai baka ba to maganar sa dai ita za a yi da ita cewa ya baka amma ya hada da rantsuwa tunda ba a samu lokaci mai dan tsawo ba saboda haka sai a ce ya rantsi saboda haka anan ya rasa dulul mudda wato ya rasa tsawon lokaci ya rasa kamar shaida guda ɗaya kenan amma amanarsa kuma shaida ce guda ɗaya to sai a ce ya haɗa da rantsuwa ya haɗa da rantsuwa kaga ya samu shaidu guda biyu kenan to in ya rantse billahi la ilaha illa ya baka shikenan ba za a ba za a abin nan ba za a ce ya kawo ba in ko ya ki rantse to alama ce ta bai da gaskiya kai sai ka rantse cewa bai baka ba shikenan sai a sai a baka haƙƙinka ko a kwato maka a kwato maka haƙƙinka sai ce wa in yakum bil fawri lin lahu fal qawlu ma halfin liman wakkalahu wa in yakun bil fawri idan nan take ne al'inkaru lah ya yi masa inkari falƙaulu magana ma halifin tare da rantsuwa liman wakalauna ga wanda wakilta shi nan yana cewa idan daga bashi wakilcin ne karɓo min kayana karɓo min kuɗina sayar min da wannan abu yana sayarwa ya kace wani baka ban kuɗin ba fa a wurin zaman wurin wannan inda aka yi wannan abun to nan sai aka ce magana ta wakili ne ai magana ta muwakkilin wanda ya wakilta wakilin ne da ka shi wannan wakilin tunda take a kamar inkari to magana ba tasa ne magana ta wanda ya wakilta shi ne amma tare da rantsuwa tare da rantsuwa ko kuma ya zama 'yan kwanaki ne kaɗan kama a ce kwana biyar ko kwana shida ko bai wuce sati ba sai ce wane na tura ka kaje ka sayar min saniya ta angurore waccan laraban kuma ba ka min kuɗi ba sai ce na bayar to sai a nan mala ya ce magana ta mai saniya ne wanda ya wakilta a saya masa abin nan a sayar masa amma zai hada da rantsuwa sai wance je nemo kuɗi sai ya kawo masa amma a wajen wasu malamin magana ta wakili ne magana ta ta wakili ne saboda ai shi wakili nan mun ce amintacce ne sai dai zai hada da rantsuwa ne kawai wannan magana ko ta za ta fi inganci saboda haka ko da bayan minti nawa ne da wakilta shi da kai kace bai baka kuɗin ka ba da ya karbo maka to magana dai tasa ne ai ka amince da shi ne kace zai karbo sai dai zai haɗa da rantsuwa tunda ba a ja ba a ja lokaci ba babu lokaci don in kai inkarin abu da gaggawa kamar akwai ɗan alaman kana da gaskiya to amma anan ya ce magana ta muwakkil ne to idan aka ce magana ta wanda ya wakilta ne kaga ai shi ba amince ba ne wanda aka wakilta shi ne amintacce ko kowa ma bai da amintacce bane wanda ya wakilta shi kan ya yi da cewa amintacce ne saboda haka shine kamata a karbi maganarsa amma ya hada da rantsuwa saboda ɗan shakkan da ake da shi in ya ki rantsuwa sai ya biya shi sa ne yace wa qila innal qawla lil wakili ma'a al yamin duna ma tafsili wa qila an ce innal qawla haqiqa maganan lil wakili na wakili ne wato wanda aka wakilta ya je karbo wannan haƙƙin ma'al yamini amma tare da rantsuwa duna ma tafsili ba tare da wani bayani ba ba tare da wani rarrabewa ba wato in ka wakilta wani ya maka abu ya je sayar maka da wani abu naka ya kama kuɗi ko ya karɓo maka wani bashinka ko wani haƙƙinka to sawa'un zamani ya yi tsawo ko bai yi tsawo ba idan ya ce ya baka shine da gaskiya idan in zamanin bai yi tsawo ba sai ya rantse sau da haka wakilta shi da kai ka nuna cewa shi amintacce ne kuma sawa'un shi wannan wakilin wakili ne mufawwaf wanda dama ka ba shi duk al'amuran ka shi zai je maka su ko kuma wakili ne mu'ayyan wanda ka ayyana masa wani dan abu ne zai maka ba irin wanda ka sake sakewa ka ba duka dai magana ta ne domin a ƙarshe dai za a ce ka amince da ka amince da shi ne tunda ka amince da shi idan yace ya baka to ya baka kawai kuma sawa'un kana raye ne yace ya baka ko bayan ka rasu kana raye ne kace ya baka kace baka yadda ba sai a ce maganar sa ne in ba a daɗe da yin wakilcin bai rantse kawai ya tafi ko kuma bayan ka mutu ne yace ya baka magada suka ce sam bai karɓo kuɗin hayan nan ba ka ba shi misali a ce ka ba shi wakilci zai karɓo maka kuɗin haya shikenan wancan din ya ba shi to bayan ka mutu sai magada suka ce ai ba ba bai kawo babanmu kuɗin haya ba shi kuma yace ya kawo to maganarsa ne idan lokacin bai ja ba ba lokaci mai tsawo sai ya rantse ya hada da rantsuwa in ku akwai lokaci mai tsawo ko rantsuwan ma bai zai yi ba magana za ta zama wato ainihin maganarsa ne wannan shine mazhab shine mashahuri a mazhaban malikiya to da haka wannan alƙali idan an zo a babin wakilci aka samu jayayya shi wanda aka wakilta yake na kawo masa abin da ya wakilta ni je karɓo masa sawa'un sayar masa da wani abu yayi ko kuma wani bashin sai je karɓo masa ko albashinsa ko kuɗin sa ko wani abu daban to magana ta wakili ne sai dai idan wato ba a dade da wakilta shin ba a take ne yayi inkari ko kuma yan kwanaki yan kaɗan to sai ya haɗa da rantsuwa amma abin ya kai shekara ko fiye da shekara ko rantsuwa ba zai ba maganarsa ita ce wato alkali zai yadda da ita saboda haka babu wani maganan wato ba za a ba wa shi wakili gaskiya ba idan ya yi samu jayayya tare da tare da wanda ya wakilta sai dai kawai a ce wakilin ya rantse idan ta kama ya rantse din saboda mai saboda ai ya riga ya amince da shi duk wanda ka amince da shi ka yarka da shi to kawai kai ka ɗauke shi mai gaskiya ne in ma kowa bai ɗauke shi mai gaskiya ba in dai ka wakilta shi ko ka bashi ajiya to a matsayin shine yake da shine yake da gaskiya so da haka magana zai zama maganar wakili sai ce wakila in ankara ba'da hini fa huwa musaddaqun bila yamini wa in yamurra zamanul qalil fa ma yaminin qawluhu maqbulu nan ko ta magana ce yace wakila wasu malayan suka ce in ankara in yayi inkari ba'da hini bayan shekara ɗaya. fa huwa musaddaqun to shi abun gaskantawa ne shi wakilin idan wanda ya wakiltan yayi inkari yace ba a kawo masa haƙƙinsa ba ba a kawo masa Kudinsa ba ko ta dukiyarsa da ya wakilta wance ya karɓo masa ba to fa musaddaqun shi wakilin abun gaskantawa ne bila yamini ba tare da rantsuwa ba wannan maimaici ne na waccar magana da muka yi a baya to amma yana so ya gina wata magana ne akai sai ce wa in yamurra zamanul qalil idan kuma zamani dan kadan ne ya shuɗe kaman a ce kwana ɗaya ko kwana biyu ko sati kawai to fa ma yamini tare da rantsuwa ne kauluhu maqbulu magana sa abun karba ne fa ma yaminin tare da rantsuwa kaga wannan kuma sabanin wancan na ba wanda yace idan da gaggawa ne wakilin yayi inkari ai muwakkil wanda ya wakiltan yayi inkari to maganar na wanda ya wakilta ne ba na wakili ba amma ya rantse to anan kuma ana ga mana maganan na wakili ne wanda aka wakiltan ne ba wanda ya wakilta ba tare da rantsuwa wannan magana ko ita muka rinjayar cewa duk wanda aka wakilta amintacce ne idan ya ce ya kawo maka abunka kace baka yadda ba to maganarsa za a karɓa sai dai idan zamanin ya yi tsawo ko rantsuwa bai zai yi ba in kuma kusa kusa ne kai kanin bai wuce kwanaki kaɗan ba ko a inda aka yi hukuncin a inda aka yi harkan aka ba shi kuɗin kana wajen kila kace baka miƙa min ba ba in ce ya miƙa maka maganarsa ita ce za a karɓa amma zai haɗa da rantsuwa وقيل بل يختص بالمفوض إليه ذا الحكم لفرق مختلف ومن له وكالة معينة يغرم إلا أن يقيم البينة وقيل وسمى لمن سكتي بل با هكذا يقتص بالمفوض وتتوى مغنى مغنى السني إذا لوكة أكو سني wanda yana keɓantan wakili mufawwab ne wato wakilin da aka bashi ya yi tasarrufi a cikin dukiyan wani an bashi dama zai iya sai da kaza zai iya karɓan kaza duba sukan ka zai iya karɓo maka ko ka ce ya karɓo ko bai ko baka ce ba zai iya zuwa ya sayar maka da wasu kayayyakin ka ya akwai buƙatan a sayar zai iya sayo maka to irin wannan ne wanda sa za a karɓe ta ba tare da rantsuwa ba in ji wasu amma mun ce mu kowane irin wakili ne yace abin nan zal hukum wannan hukuncin muktabin wato shine zai zama mai hukunci a gare shi a abunan yaktasu bil mufawwidi ilayhi zal hukm wannan hukunci yana kebanta ga wakili da aka falwaman masa aka aka masa dukkan al'amura duk harkokin mutum wane kai ne ko ina harkan kasuwanka harkan sukanka harkan hayanka harkan gida motocinka da komai shine wakilinka aka ce to wannan ne wanda in ya faɗi magana ko a nesa ne ko a kusan yace ya baka dole za a yadda kawai za a amince da shi kenan banda wanda ka ɗauki abu kwaya ɗaya ka ta je yi maka shi kamar yadda za mu karanta a baiti na gaba to amma duk da haka zance cewa inganci shi ɗin ma haka ne sai yace li farqin saboda bambanci muqtadin mai hukunta haka ne menene bambancin shine mufawwal yana da idlaqu tasarruf an sake masa duk harkokinka zai iya shiga cikin su shi kuma wanda yake ba mufawwad ba ba ba wakili ne da aka sake masa awa ba wani abu kwaɗe ne ko biyu shi yasa a wancan ba za a ba za a tsananta masa ba saboda wato ainihin shi kamar ma mai kayan ne zai iya gyara wannan ya gyara wannan ya gyara misali in kawai ta mutum ya zama kamar manajan ka cikin harkokinka zai zuwa ya sai da wata motar ka ya canja wata ba tare da ya gaya maka ba saboda ya ga cewa hakan shi ya kamata sai dai kawai da an zo safi a san da kai za a gyara kaza a canja kaza a gyara shago a gyara wannan a sayo wannan a sai da wannan ba tare da ya gaya maka ba ka sallamar masa da lamarinka duk yanda ya kawai babu babu wani matsala to irin wannan idan ya ce ya sayar ya baka kuɗi to za a yadda da maganarsa wannan babu saɓani a tsakanin malamai amma saɓani shine wanda ba irin wannan ba shine wakilin da ka ayyana shi akan wani abu a ayyane ne Ya yasa ne yace wa mallahu wakalatun muayyana yagramu illa an yuqima albayna duk wanda yake da wakilci abun ayyanawa je ka sayar min da kaza ka ka min kuɗi karɓo min kuɗin haya na karɓo min basu suka na siyo mini kaza sayar mini da kaza kaga an ayyana abun to wannan yaghramu zai biya in wanda ya wakilta shi yace bai bashi kuɗi ba illa an yuqima albayna in ji mai wannan magana yace sai dai in ya tsaye da shaidu amma zance mafi inganci muka ce bai zai biya ba sai dai zai hada da rantsuwa idan ba a samu wato lokaci mai abin nan mai tsawo ba amma cewa har sai ya kawo shaidu a wannan sai dai in lokacin da aka ba shi in dama an kafa shaidu kaga idan mutum ce wane ku shaida na ba wane je sayar min mota ta miliyan ɗaya to kuma in za ka je ka sayar za ka ba shi miliyan ɗayan ka zo ka kafa shaida saboda ai ya nuna bai amince da kai ba idan ka bayar ba tare da shaida ba ba za a yi dawo maganansa ne sai rantse kawai dole ka kawo masa sai dai in ka kawo shaidan cewa ka bashi amma in ba a yi haka ba to ya riga amince maka ne ka ce ka bashi shikenan ka bashi din kawai saboda haka zancen da ya fi inganci cewa amintacce ne amintacce ne ibnu arafa yana cewa alwakilu ala bai'in musaddaqun fi daf'i samanihi lil amir li'annahu aminuhu dukkan wakili a bisa sai da wani abu za a gaskanta shi idan ya ce wanda ya umarce shi ya sayar masa da wannan abun ya ba abun nan ya ba shi kuɗin in ya ce ya ba wanda ya umarce shi ya sayar da abun kuɗin saboda mai saboda ai ya amince masa so da ba sai ya kawo shaida ba sai dai idan dama ya karba da shaida ne a wajen saye ko sayarwa to wannan ba za a gaskanta shi cewa ya ba wa wanda ya umarce shi ya sayar masa wani abu ko ya siya masa ko ya karɓo masa ba har sai idan ya kafa shaida a kai saboda kafa shaidan da ya kafin ya sa wannan aikin ya nuna cewa bai amince da shi ba sau da haka shi ma sai ya kawo shaida kafin a amince da shi kafin a amince da shi sau da haka wannan kamar wanda ma aka bawa ajiya ne duk wanda ka bawa ajiya to ka amince da shi ne in yace ka karbi ajiyanka ko kuma ya halaka ko an sake, ko ya kone ko shi ya neme shi sama da ƙasa ya risa to za a gaskanta shi baka da hujjan da zaka kai karansa haka mutum da ka ɗauki kuɗi ka aike shi ka ce zai siyo maka kaza idan yazo yace ya ce kuɗin nan sun lalace ko an sace kuɗin nan a hanya to za a yadda ba dama ka ɗaure shi ko kuma ya ce ya baka kai ka ce bai baka ba ko ya su ya baka ce a ba haka bane to magana sai ta ce magana sai dai kawai za a ce ya rantse ne idan ba a samu tsawon zamani ba amma ba sai ya kawo shaida ba sai dai in lokacin da ka ba shi wakilcin dama ka kafa shaida to wannan kuma ana buƙatan ya kawo shaida kafin a kafin a gaskanta shi saboda haka kenan wakilci wani lokacin yana zama wato hujja ga wakili cewa ya baka abu ba tare da ya rantse ba tare da ya kawo shaida ba wani lokacin kuma akwai buƙatan ya rantse saboda lokaci bai daɗe ba ka nemi kayanka kace bai baka ba to sai ya rantsi akwai shakka lamarin sa lokacin kuma sai an kafa shaida idan har dama an kafa shaida a lokacin da aka ba shi. bashi amma idan ba a kafa shaida ba zamani yayi tsawo wannan shine da gaskiya in zamani bai tsawo ba ba a kafa shaida ba nan ma shine da gaskiya amma kuma zai hada da zai hada da rantsuwa sai ke wa zawju liz kalmu wakali. muwakkali sima min al lima wazzauju miji lizzaujati dangane da matarsa kal muwakkali kamar wanda aka wakilta ne fima yali cikin abun da yake jibinta min alqabdi daga karbuwa lima ba'at ga abun da ta saya wato miji wajen karbo abun da kudin abun da matarsa ta sayar to kamar ma wakili ne wato idan ka sai da abunka sai ka wakilta wani ya je karɓo kuɗi idan ya je karɓo sai ka ce bai baka ba sai a ce ya baka sai ka amince da shi ne to miji da mata kuma miji dangane da matarsa zai iya karɓo kuɗin wani abu da matarsa ta sayar kuma sawa'un ta ce je karɓo mata ko ba ta faɗa ba ko da bata wakilta shi ba shi dama wakilin matarsa ne idan ya sai da abu mace ce ta sai da gidanta miji zai iya zuwa ya karɓo mata kuɗi ko ta sai da motanta mijinta wakilinta ne zai je ya karɓo mata kuɗin wannan motan idan ta ce bai bani ba sai a ce ya baki mana ai wakilinki ne ta ni ban sa ki ba sai a ce a ai a al'ada miji shi yake wakiltar matarsa wajen karɓo wasu abubuwa da ta da ta sayar saboda haka sai a ce maganarsa ita ce ta gaskiya shi mijin kenan saboda wakili ne urufi a al'ada wakilin wakilin matarsa ne kuma haka na a cikin dukkan sauran abubuwanta zai iya wakiltanta saye da sayarwa da karɓo bashinta da sauransu don gadi yi mace bata cika yin irin wannan ba mijinta ne yake mata irin waɗannan abubuwa to wannan sai a ce kamar wakili yake a wajen matarsa idan yace wani abu ya halaka da ya karɓo za a yadda idan aka ce idan yace ya bar ta ce a'a za a yadda cewa cewa ya bayar idan lokaci bai yi tsawo ba ya haɗa da rantsuwa in ya yi tsawo kuma shikenan ba sai ya rantse ba kuma sawa'un ta wakilta shi ko bata ko bata wakilta shi ba to amma dukkanin wannan idan ya zama na a al'adan garin a al'adan garin miji yana zama wakilin mata miji yana zama wakilin matarsa al'ada so da haka ko bata ce karɓo min ba zai iya zuwa ya ce kai ba ni kuɗin matata ko biya kawo bashin matata in kai mata da sauransu in har ya zama na al'adan hakan ne kamar yadda imam malik yake cewa wa tasarrufu rajuli fi mali imra'atihi mahmudun alal wakalati hatta yathbuta at-ta'addi tasarrufin miji a dukiyar matarsa ana ɗaukan sa kamar matsayin wakili ne har sai in ta'addanci za a ce ya biya amma in ya je ta'addanci don yanzu Abun nan miji ya ja karɓo bashin matarsa ko kuma ta je ta sai da wani abu ya je karɓo kuɗin ko ta sai mota a Legas ya karɓo motan ya kawo mata yola ba tare da ta wakilta shi ba to kaman wakili yake inda zai ce an tare shi a hanya an kwace motan za a yadda ko kuma ya ce ya bata motan ta ce baka bani ba za a yadda za a yadda da cewa ya ɗin saboda kaman wakili yake to amma dukkanin wannan idan mijin ya kasance a al'adance a garin ana yin haka kuma ya zama amincicce adali sannan za a yadda da shi amma irin mazajenmu na yanzu idan mutum matarsa tana da kuɗi <laughs> a cewa zai iya zuwa je karɓo kuɗin tirela guda ɗaya ko ta sai da mai ya je karɓi kuɗin man ko zai iya siyowa ko zai iya kaga ba kowace ce za ta yadda da wannan ma to kaga idan a al'ada ba a saki mace ba ta sake wa miji harkokinta to idan bai wakilta ta ba ta zama bare zama wakilin ta ba idan ya je ya ta mata wani abu zai biya sai dai idan ita ne ta wakilta shi idan ita ne ta wakilta shi to ka san wani ko idan ya samu kayan matarsa ai ya samu ganima a wannan zamanin da ya samu musamman idan talaka ne gara ma idan mai kuɗi ne ya fi ƙarfin wannan abu amma idan mijinta ne mijin hajiya ne ita tana da harkokinta ko ta ina shi kuma faɗi tashi ake yi to yace za a amince masa ita ma ba za ta yadda da shi ba so da yi idan ya je raɗin kansa ya je karɓo dukiyanta ya zo ya ce ya ba ta ce ba a bara ba to ba za a yadda ba magana ta ne domin bai zama wakilinta ba a al'adance so da haka mu a al'adar mu a nan a yanzu ba za a ce wai miji wakilin wakilin matarsa ne a harkokinsa ba a sai dai in ita ta wakilta shi saboda haka idan ta wakilta shi ta ce duk harkokina na gidajen haya na duk ka dinga bayarwa kana karba ni dai ka kawo min kuɗi kawai shikenan ya zama ke amma sai shiru bata faɗa ba to ya nemi izinin ta kafin yi wannan abu domin watakila ta amince da shi ba saboda haka tana harka ne da da agents kawai wanda suke waɗannan harkokin domin galibin ma mata yanzu idan suna kasuwanci idan mijinsu talaka ne ai kokoye abu ma suke yi idan za a karɓo musu bashin su ba sa yadda mijin ya je karɓo sai dai su tura wani daban a je a karɓo su kunshe su yi shiru saboda mijin sun sani in ya karɓa to zai ɗan yi kefenensa ya kawo mata canji ne ko kuma ma ya kurmushe su gaba ɗaya to da haka idan mutum talaka ne matarsa tana kasuwanci za ka samu tana bin sa bashi bashi zai zo masa katutu yanda ba zai iya sake ta ba ma kwarai da gaske in ya sake ta yana tunanin za a ce biya ni bashi na da yawa akwai wanda ba sa iya sake matansa saboda suna bin su bashi mai yawa to ka sake ta ina za ka samu kuɗin da za ka biya ta dole ka kura da walakancin ta kawai to da kaga anan mu ba za mu ci al'adar mu haka bane sai dai in ita ta wakilta ka to amma a wasu garuruwan kuma sai zama haka ne saboda akwai aminci na na su mazaje din su suke yin waɗannan abubuwa gaba daya mal yace wa mautu zawjin aw wa mautu zawjin aw wakilin in arab min ghairi daf'in ma bi tahqiqin qadab min malihi ya'khudhu dhaka qa'imu بالفور والأقص لأقص اللازم وموت زوج mutuwan miji أو wakilin ko kuma wakili wato mutu mace mijinta ya mutu ba mun ce kamar wakilinta bane al'ada in al'ada ta gudana ana haka haka ba da suka ce hakan na tana miji yana iya zama wakilin matarsa idza kana al'urfu yadullu ala zalik ko yajri ala zalik idan al'ada tana gudana akan haka to sai zama wakilinta to yanzu anan an kaddara al'adanci ana haka ne to sai mijin sai ya rasu ko kuma wakilin da mutum ya wakilta sai ya rasu shine wa mautu zaujin mutuwan miji aw wakilin ko wakili in arab in ya bijiro min gairi daf'in min gairi daf'i ba dare da bada ma qadab abun da ya karba bi tahqiqin da tabbatarwa ba kamar a ce da shaida tabbas ya karbi abun amma sai mutu kuma bai kawo ba ya karba ya mutu bai ba matarsa ba idan miji ne ya karba shi wakili sai ya mutu bai kawo wa wanda ya wakilta shi ba to min malihi ya akuzu ka qa'im min ya akuzu ka qa'im wanda ya tsaya ya ce sai an biya shi din ya akuzu zai karba ne min malihi daga dukiyan mijin ko dukiyan wakilin da ya mutu din yanzu kaga abin ya koma tarikansa kenan ya koma tarikansa saboda haka abun da ya bari ne yana karɓowa sai ya mutu kafin ya kawo wa wato ainihin wanda ya wakilta shi to kaga a nan idan wanda aka wakiltar nan ya ce ba a bashi ba to kaga wakili ba ya rayu ma ballantana ya ce na bashi kuma an sani da ya wakilta shi din to da aka in bai bashi ba aka tabbatar dama da shaida kuma aka karbi abun kuma babu shaidan cewa ya bashi to a nan za a ɗauka daga abun da ya bari na gado bil fauri idan ya zama da gaggawa ne shi wakilin ya nemi kayansa ko kuma aka yi mutuwa ne misali da safiya ba shi ya je ya sayar masa da motansa ya je an tabbata kuma ya sayar an kafa shaidu lokacin da za a ba shi kafin yamma kuma sai ya mutu kafin ya kawo kuɗi shi wanda ya wakilta ba a kawo masa kuɗi ba to yanzu kuma ba a ga kuɗin ba sai a kaddara kawai an yi fashi an masa fashi ne kawai sun bata a wurinsa ne yanzu za a ɗauka daga abun da ya bari na gado sai a biya wanda ya wakilta shi tunda babu shaidan cewa ya abun nan ya ya bashi kuma gashi shi fauri lokacin bai kai a ce me ya kawo masa ba kuma bai kafa shaida cewa ya kawo masa ba to wannan sai ya zamana babu bukatan abun nan ma a tsaya wani inda inda za a ɗauka daga dukiyarsa da ya bari amma idan ya zamana lokaci ya yi tsawo an samu tsulul wakti kamar bayan shekara ɗaya ne ya mutu da wakil shi sai ce bai ba shi ba sai a ce ya baka domin ko yana raye ma in yace ya baka to ya baka ɗin ne kawai ko rantsuwa ma bai zai yi ba amma na ana maganan lokacin babu tsawo to sai a kaddara bai bayar ɗin ba sai a ɗauka daga kayan wato ainihin gadonsa idan ya rasu sawa'un miji ne shi wakili ko kuma asalin wakili wanda wanda aka naɗa, amma kuma dole za a yi yaminul qada yaminul qada wato shi wanda ya wakilta mutum ya je ya karɓo masa wani abu nasa ba shi ne ko sayar masa da wani abu ko siyo masa mutumin nan ba a daɗe ba da wakilta shi sai rasu kama a ce bai wuce yini ɗaya ko kwana biyu ko uku ba sai wanda ya wakilta shi ce bai ka mini kuɗin nan nawa ba bai karɓo kuma tabbas ya karɓo kuma akwai shaida lokacin da aka wakilta shi akwai shaida lallai ya wakiltawa ne akan abu kaza kuma ba shaidan ya kawo masa wannan abu to lalle za a ɗauki abun da ya wakilta shi nan ko dubu nawa ne ko miliyan nawa ne daga dukiyan da wakilin ya mutu ya bari amma sai ya yi yaminul qaba shine sai ya rantse billahi la ilaha illa huwa bai biya ni ba ko billahi la ilaha huwa bai kawo mini ba na wakilta shi ya sayar min abu kaza amma wallahi tallahi bai kawo mini wannan abun ba ko kuma na wakilta shi ya karɓo min bashi na ko kuɗin haya na amma wallahi tallahi kafin ya rasu bai kawo mini ba sai a ce to an yadda sai a baki domin yanzu wancan kan ya rasu ba dama a nemi wani wani bayanin sa balle a gane ya yadda ko bai ko bai yadda ba to kaga anan ne wakili magana take zama tasa kuma sannan sai hada da rantsuwa sai a abun nan sai a biya shi sai ce wal aksu sun kuye lazumi lizimta ne li aqsin ga sun kuye menene sun kuyen shine muddatu tuli muddatu dulul muddati kenan can mun ce bil fauri ko an wakilta shi bai dade ba sai ya mutu kaga muka ce magana na wanda ya wakilta shi ne amma ya rantsa sai a biya shi al'aksu kuma sun kuyan wannan shine an wakilta shi kuma an samu dogon zamani kamar wata ɗaya ko fiye da wata ɗaya sannan sai ya mutu to a nan fa magana ba ta wakili ba ne wakili ba abin za a bashi so da za a ɗauka cewa ya biya shi wancan ɗin saboda amanar sa ai idan kai amintacce ne aka wakilta ka ka karɓo bashin mutum za ka kawo masa ko kuɗin hayansa ko ka siyar masa da abu za ka yi wata ɗaya ne baka bashi ba kana rike da shi to tun da ya yadda da shi lallai sai a kaddara ya biya shi kenan to tun da ko ya biya shi ba abun da za a dauka a cikin wato ainihin kayan gado amma idan bil fauri ne abun bai dade ba to akwai wani ya zama bai samu daman ya ba shi ba ko ya je ma kila bai same shi ba idan wanda ya wakilta shi ce bai kami ne ba zai hada da rantsuwa sannan sai a ba kayansa wannan dukkaninsu alƙali ne zai yi wannan hukuncin idan an je kotu kenan magada suka yi jayayya da shi ainihin wanda ya bada wannan wakilci din sai a je kotu alkali sai tabbatar da wannan tare da tare da rantsuwa wannan shine karshen wannan babi na wakilci to amma akwai mas'aloli da zamu karanta wasu mun yi su a ba wasu kuma sababbi ne mas'ala ta farko shine tasihhul wakalatu bi ujratin wa bi ghairi ujra shi wakilci ya halatta a yi shi da lada ko babu lada idan kaga dama mutum in ya aike ka kace nawa zaka biya ni karɓo min bashi na nawa za ka biya ni karɓo min kuɗin haya na nawa za ka biya ni ya halatta ko kuma ka ce ka je ka karɓo masa ɗin fisa biyu, lillahi. yanzu kamar ejan da suke karɓan kuɗaɗen haya kaga da lada suke yi kaga kana da gidajen haya ko shaguna na haya ko filaye na haya ko gonakai na haya sai ka bawa ejan kawai shine zai dinga yi kaga wakilin ka ne ya ba da hayan ya karɓo maka kuɗin kuɗin hayan amma fa za ka biya shi a kashi goma za ka ba shi kashi ɗaya ko a kashi ashirin za ka ba shi ɗaya ko kuma dai akwai abin da kake ba shi to wannan wakilci ne shi ma ko kuma mutum ya je ya dinga karɓo maka kyauta yana kawo maka shi ma ya halatta ko da lada ko babu ko babu lada sannan kuma wakilci yana inganta fil uqud cikin abubuwan da ake kukullawa na mu'amala kamar saye da sayarwa ya halatta ka wakilta mutum ya siyo maka abu ya halatta ka wakilta mutum ya sayar maka da abu ko da lada ko babu lada sannan haka nan aure shi ma wakilci na shigansa ya halatta ka wakilta mutum ya karɓo maka mata ya karɓo maka aure sai a zo wajen aure sai ka tura wakilinka sai ce ina nema wa ne auren wance na aura waliyin ya ce na aura wa ne wance shi kuma sai ce na karɓawa ne kamar yadda a al'adarmu yanzu ake yi asalin miji shine waliyin kansa ai in kaga an karba wa miji aure to wakiltawa yayi ko babansa ne ya zama wakilinsa kenan ko babbansa ne ya karɓo masa wakilinsa ne amma ba waliyinsa ba ne mace ita ne dole sai da wali ba ta iya aurar da ba ta iya aurar da kanta in ta aurar da kanta auren ya ɓaci kamar yadda ya zo a hadisi to amma miji shi yana wakiltawa ne kaga ga halatta kenan ka wakilta wani ya karɓo maka aure kuma auren ya yi na aurawa ne wance na karɓa masa kar ka ce wai na karɓa zan kai masa ina za ka kai masa ya riga wakilta ga haka wasu ke mana na karɓa zan kai masa to sai mu jira ka kai masa kenan kafin mu ɗaura wai kawai na karɓa masa ai dama ya yadda za ka karɓa masa ɗin kawai yanzu kai kamar shi kake a wajen in ka ce kamar ka tura mutum ya sayar maka da zaniyar ka ne in ya ce ya sayar kamar kai ka sayar ne yadda farashin kasuwa kama haka zai sai da ita in buhun shinkafa ne ko matsara haka ya sayar kamar kai ka sayar ba za ka ce na sayar zan je in kai masa ba me za ka kai masa saboda haka sai dai a baka kuɗi ka kai masa amma ba wai ka je ka gaya masa an sayar da kaza ya sake dawowa kuma bai zama wakili ba kenan saboda haka na karɓa masa haka nan kana iya wakilta mutum a saki ya je sake maka matarka saboda haka mutum sai wakilta wani ka je ka sake wanci in ya je ya ce na sake ki shikenan ta sako ka wakilta shi kusa akwai bambanci kuma da isar da sako ko ka je ka cewa wance an sake ta kaga wannan isar da sako ne amma tawa kuma sai mutum ya ce je ka sake mini matata sai je su ce ya sake ta kawai shikenan ta sako domin ya zama me ya zama wakilin shi miji din kenan so da haka ana wakilci a wannan ana wakilci a raja'a je ka dawo min da matata mutum ya saki mata sai ce je dawo da ita sai ce ke na dawo da ki shi ga ya zama wakilinsa wakilin shi shi abin nan wakilin miji kenan amma kaga yana da bambanci da ka ce na dawo da matata ka gaya wa mutane shi ke na ta dawo in wani ya je ya gaya mata wannan ya isar da zaƙo ne ba wakili ba ne ba wakili ba ne amma in ka wakilta ce na dawo da ke ki koma gidan mijinki ka wakilta shi kenan ya je dawo maka da matarka amma ko in ka ce na dawo da matata shi kenan ta dawo ai ko da labari bai je mata ba ko tana gidansu haka nan ana wakilci ga kul'i shine fansa ta fanshi kanta ta ce ba ta son ka shin ya ce wani da Allah ka je ka daidaita da ita ta ba da ta bani wani abu shikenan ta auren mu ya rabu shikenan sai je shirya da ita ka wakilta shi baka ce dubu kaza ba sai je su kama tiniki da matan ka dubu ka miliyan daya a dubu dari dubu dari biyu sai zai ta kila dubu dari biyar nan sai ka karɓo dubu ɗari biyar ka bashi kana karɓan kuɗin kai wakilin sa matar ta auren ya mutu kawai nan zai bashi in ya bashi ko bai isa ce a'a ni fa ban yadda da haka ba a'a a sai bai zama wakilin ba kenan ko dubu goma ya kawo maka nan matar ka ta zaku domin wakili ne kai ka wakilta shi kai kawai ba cewa kai je ka karɓo dubu ɗari biyar ya zama ɗan aike kawai kenan wannan ba wakili ba sannan haka nan akwai wasu ibada wanda wakilci yake inganta a cikinsu ibada ce amma wani yana iya maka ita kamar riba zakka ka cire zakka sai ka ba wa ne je riba shi kenan sai je rarraba maka kai ya kamata ka ba wa wannan ka kira sai ka ba wa ne je riba ta kaga wannan wakilci ne ya halatta kuma ana yin wannan amma fa wani ba zai ba zai wani zakka ba misali zakkanka miliyan uku ne ni sai in cire a dukiya ta ce to na cire maka zakka kai miliyan uku ka ta taɓu ba a'a wannan babu hujja a kansa duk da cewa zahiriya suna tafiya a kan wannan suna kafa dalili da hadishin abdullahi bin abbas wanda da aka zo aka nemi zakka manzara sama yake zakkan tana kaina ta wannan shekara da wata ta amma wannan bashi ne manzo ya riga ya karɓe ta ne bashi bai bada ita ba kamar yadda ya zo a wasu a wasu hadisin ko kuma ya riga ya bada zakkan kafin lokacin ta sai aka ajiye ta cikin da lokacin ya kuma sai aka aka ba da ita sannan haka nan ya halatta wani ya wakilci wani ya je masa aikin haji idan ya rasu idan ya rasu kamar ya bar ce, in na rasu ka je ka min aikin haji shikenan sai je maka ka rasu ko ka kawai mutum ya je wa wani aikin haji amma duk wanda zaka wakilta ya je aikin ya maka aikin haji ko za a wakilta wani ya je wani aikin haji da ya rasu so ya zama na cewa ya taɓa yin aikin hajin kansa in bai aikin hajin kansa ba wannan aikin hajin ya zama nasa don ba da kuɗi kawai shi aikin haji ba har da jiki shi yasa ni da manzo sun haji shi a zulhulaifa yana cewa kalla allahumma an shubrama Ya yi harama wa shubrama manzo Allah ce wa shubrama ne ce dan uwana ne ce a hajjasta an nafsi kai kanka aikin haji ne yace a yace hujja an nafsika thumma an akhika shubrama kai kanka aikin haji sannan kai wa dan uwanka sai kai naka kenan kafin kai ya inganta kai a to kai wakilci to amma akwai ibada mahaba wanda wannan wasu ibadun ba sa karɓan wakilci kamar sallah wani ba wani sallah azumi ba za ka ce wani imin azumi ramadan ba wani imin sallah ba wannan ba ya yiwa amma kaga idan mutum ya rasu ana bin sa azumi za a iya biya masa wannan kuma ba ya raye ne idan za a yi sallah a ba wani ladan ya halatta kamar yadda zo a dalili abin nan kamar yadda dalilai suka tabbata wani na yi wa wani ibada in ya rasu amma da niyan ya bashi da niyan Allah ya bashi ladan amma irin su umra dukan da ana wakiltan mutum kamar ta waje ba a kansa bai je ba ko aikin haji sai wani ya je masa kamar yadda maza ka ke gawa ne hujja an abika wa tamir ka je kai babanka umra ka je kai babanka aikin haji ka ga ya wakilce shi jifa a shedan in mutum bai zai iya ba an zo mina bai zai iya jifa ba saboda ba da lafiya wani sai wakilce shi ya je masa ya je masa jifa hadayanka ba za ka iya zuwa ka yanka da kanka ba wani zai wakilce ka ya je yanka maka layyanka wani ya halatta wani ya wakilce ka ya je yanka maka ba dole sai ka yanka da kanka ba saboda manzon sama ya wakilta sai na ali ya yanka masa lai abun nan hadayansa ya soke masa raƙumansa saboda ya halatta a wakilta ne ba halatta a wakilta wani wajen li'ani mutum ne da matarsa ya tume ta ta yi zina ta ce a aka zo za a yi li'ani za a tsine ne niya to ba za ka turo wani je la'anci kansa ba na wannan abu ne wanda shi zai zai rantse da Allah ne sai ya ganta tana jina, karshe sai Allah ya tsine masa in ƙarya yake to in ka je ka wakil wakili zai ce ya gani tana jina ne ko zai tsine wa kansa ya ce in ƙarya yake yi to nan ba karban ba karban wakilci haka nan rantsuwa duk inda ya waje baka rantse a kotu to ba za ka wakilta wani kuma zai ce billahi la ila illa huwa ba bina ko kobo a to ba kai bane wani ba wakiltan wani a rantsuwa sai dai mutum shi da kansa ya je ya rantse da kansa kamar yadda baya halatta ka wakilta wani ya je maka aikin haramun ya je aikin haramun misali yanzu kamar a ce riba kaga riba haramun ne kai kai mu akai kasuwanci na riba to kuma inda ya zama haramun haramun ne ka wakilta wani ya je ya yi kar ka ce to wane haramun ne wakilci eh, abun na riba ni ba zan yi baran ci riba ba amma ka je ka mana harka ta riba ka kawo mana riba amma sai mutum kamar yadda ake faɗa yadda wasu jahilai suke faɗa ka je ka yi alhaki a kanka sai ce ka je ka yi mu'amala na riban alhaki a kanka shi nan an yi kuma sai a kawo masa a ta ka ba ka ce haramun ne to da ka ba ni alhaki a kansa sai dai alhaki a kanku gaba ɗaya alaki a kanku gaba ɗaya ne to duk wani abu na haramun ba a wakilta wani ko zalunci wani ya je ka wakilta ke je ya zalunci wani ya kwace masa dukiyansa sai ya kawo maka ce ai ba kai bane kai ma kawo maka aka yi to ba kai ka wakilta ba ba a wakilta wani akan abin da ya shafi ya shafi haramun sannan wakala tana inganta abin da ya shafi haddi wajen tabbatar da haddi ko wajen tsaye da haddin ma kamar shugaba sai wakilta wani ya je tsaye da haddi ya tsere wani haddi ko kuma alkali akwai wasu mutane da ake ce musu ake ce musu jallat mutum ne mai in bulala za a yi shi yake yi in kashe wani za a yi shi yake kashe shi kotu za ta yi hukunci shi kuma aikinsa kenan ana ce masa jallat karfan mutum ake samu kaga wannan wakilci ne yana wakiltan alkali ne to wanda shi kansa alkali yana wakiltan shugaban ne to wannan ya halatta a yi irin wannan wakilci dalilin akan wannan hadisin bukhari da muslim wasu sun samu rikici a zamanin maza sama mutane guda biyu wani yaro ya je ya yi zina da matar wani sai wannan a zamanin maza ya sassama. to sai wannan mutumin sai aka ce to ai dan kadin nan rajamu ne ya hau kansa wato za a jefe shi ne amma za ka iya fansansa da rakumi ɗari ka kawo rakumi ɗari sai a ɗauke masa wannan kashe shi da zaɓi sai je ba da rakumi. raƙumi ɗari daga baya aka ce kai an yi hukuncin haka ne sai zo wajen manzo Allah sa ya ce ya rasulullahi ɗauko mijin wannan wannan matan ya ce ya rasulullahi ɗana ya yi zina da wannan matar matar wannan mutumin sai aka ce mini ai ɗana akwai rajamu a kansa za a jefe shi har ya mutu sai na fanshe shi da raƙuma ɗari ya ce to ina haɗa ka da Allah ka mana hukunci da littafin Allah sai ce to zan maka hukunci ko da littafin Allah amma raƙumanka ka amiyar maka raƙumanka raƙumanka ɗari amiyar maka da su ba za a ainihin karɓe su ba dan ka za a masa bulala ɗari ne tunda bai taba aure ba sai ce ya unaisu ugudu ila mar'ati hadha fa ini tarafat farjumha sai ce wa unaisu ka je wajen matar wannan ka tambaye ta tayi zina idan ta yadda ta yi zina da wannan tunda babu shaida to shikenan a mata rajamu ku jefe ta kawai shikenan kaga anan Onesu zai wakilci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam je wakilci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta tace lalle kai bi na da wannan matashin shikenan kuma aka mata rajamu aka jefe ta to kaga nan an yi wakilci wajen tabbatar da mata yi nan da kuma wajen ainihin jefe ta din wato yi mata hukunci na na zina sannan abu na gaba shi wanda yake wakili baya biyan abun da ya bata ko kuma ya salwanta a hannunsa in dai ka wakilta mutum ya maka abu idan abun ya lalace to bai zai biya ba ko abun ya bata ko ya halaka matikar ba da sakacinsa ba kuma ba da ta'addancinsa ba kaga idan yayi sakaci a ciki kamar kuɗi ne kace wa mutum zai ka karɓo min kuɗin haya na dubu ɗari biyu shi kenan sai karɓo da ya zo bai same ka ba kawai sai ajiye a ƙofar gidanka sai tafi wannan ba ɓarawo gana ka ba ne sai bara ya zai dauka to sai ya biya don akwai sakaci akwai amma inda mota ce sai zai faka ta kofar gida kulle sai tafi kaga nan bai sakaci ba yawa idan idan aka abun nan aka zo aka sace ta ba matsala amma in ya barta tana eh, abun nan tana jiri da ki a ta ya tafi tana bude ga ki kawai wannan shi ma bara ga naka ne sai ya biya to kaga sakaci kenan saboda haka in yayi sakaci ko kuma yaje yana rike da kuɗin a hannu wanda zai iya sa su a jihu yana yawo cikin jama'a da kuɗin yana ƙirƙir su yana nunnuna wa mutane wani ya zo ya fisge su to anan ma ya sakaci sai a ce don ba kuɗin sa ne sai ya biya to in sakaci ne sai ya biya ko kuma ya zama ya yi ta'addanci idan ya yi ta'addanci nan ma zai biya kamar a bashi je sai da rago sai kama ragon ya yanka shi da wuka to nan sai ya biya ko kuma ya je jefa ragon a cikin rami ko a rijiya ko mota na wucewa tura ragon gaban mota mota ta take ragon to da sai ya biya domin ya yi mai ya yi ta'addanci da gangan ya kashe wannan dabban da aka ba shi wakilci ya je sai da ita to anan sai ya biya to amma idan wakili babu sakaci a lamarinsa kuma babu ganganci a lamarinsa to bai zai biya ba domin ka amince da shi ne alwakilu aminu saboda haka kai zaka ka ɗau asara kai da ka wakilta shi sannan abu na gaba dukkan wanda ka wakilta wajen sayan wani abu ko kuma sai da wani abu to ba zai sayar wa kansa ba misali yanzu ka ce je ka so mini mota ka wakilta shi sai zama yana da mota a gida sai zai ce ya eh, gashi na siyo maka motarsa ne sai mata kuɗi misali miliyan uku shi kan yace na siyo maka mota miliyan uku ga ta nan mota ta na sayar maka miliyan uku to wannan wakilcin bai yi ba domin ba zai iya adalci ba zai za a samu muhaba wani abu da ake cewa muhaba a fikiyu shine son kai ko sowa wani wani abu oba saboda haka ba za ka sayo wa in kana sai da abun sai dai kamar bayani ah to ai ma ina sayarwa ka saya sai ku yi ciniki amma ba zai baka wakilci ka so sai ka sayar masa naka ba haka nan ba za ka sayar masa kayan ɗanka ba siyo mini filiya to ɗana yana da filiya sai ka je kawai ka masa kai wa filin kuɗi miliyan biyu shikenan sai ka zo ka ce ga fili nan na saya maka a wurin ɗansa fa amma sai a ce ba yadda ba ai tun da ɗansa ne ana tuhumansa dai sa farashi mai tsada dai yi son kai ko kuma je ka sayar mini da da abun nan da gona ta sai je wa ɗansa ko ya sayar wa kansa shi ma ba za a yadda da wannan ba saboda ai zai so kansa zai saya da arha zai saya da ko kuma ya sayar wa babansa ko ya saya wajen babansa duk wannan ba za a yadda ba za a yadda da wannan ba ko ya saya wajen matarsa ko ya sayarwa matarsa ko ya mace ce ta sayarwa mijinta ko ta saya wajen mijinta a'a wannan ai bai zama wakilci ba kenan wannan ba za a yadda da wannan ba in ya gano za a warware kuma in an samu matsala zai biya amma in ya san haka ne ce to ai matata tana sayarwa sai ku yi ciniki bari in je in tambayo maka nawa kaga ya sani in bai masa bai ce a'a wannan bai masa ba saboda dukkanin su ana tuhuman su da za su so dangin su ko za su so wa'annan mutane akan wanda ya wakilce su saboda haka ba za su iya adalci ɗari bisa ɗari ba shi yasa ba za a wato yadda da wannan wakilcin ba sannan abu na ƙarshe wakilci yana ɓaci ko yana ƙarewa idan ɗaya daga cikin su yace ba zai iya ba ka wakilta wakili ya je maka wani abu sai da ya ce kai gaskiya ba zan iya wakilcin nan ba karbi wakilcin ka shikenan ko kuma kai da kanka kace wani na fasa wakilta ka je ka min abu kaza shikenan wakilci ya kare daga baya in ya je yayi to wannan yayi raɗin kansa ne duk abun da ya faru sai ya biya haka nan wakilci na lalacewa idan ɗaya daga cikin su ya mutu ko wakilin ya mutu ko kuma wanda aka wakilta ya mutu amma mun karanta a ba cewa wakilin wakili idan wakili ya mutu wakilin wakili yana nan a matsayin wakili saboda asalin wanda ya wakilta shin ya wakilta shi ne da izinin wanda ya wakilta shi wancan na asalin yana nan amma in na asalin ya rasu to wannan kuma dukkaninsu sun rushe gaba ɗayansu sannan haka nan idan mutum ya wakilta kaka je ka masa wani abu sai ya haukace to shi kenan wakilci ya ɓaci don yanzu ya zama mahajuri ba zai iya sarrafa abun da kansa ba ko kuma wanda aka wakiltan ya je sai da abu kaza ko ya karɓo kaza sai ya haukace to wakilci ya lalace a yanzu ba zai je ya karɓo ya karɓo wannan abun ba saboda haka ko kuma aka tube mutum na fasa ko na tube ka yanzu kai ba wakili na bane kamar misali kana da manaja wanda yake maka harkokin ka sai ka ce na sauke ka shike na magana ta kare yanzu ba wakilin ka bane je ka min kaza a na sauke ka daga wakilcin wannan abu shike nan ka zama ba wakili ba kuma ba halatta ka ci gaba da tasarrufi a cikin dukiyar wannan bawan Allah sai dai in ya sake idan ya sake na ka wannan a takaice su wasu daga cikin mas'aloli na abin da ya shafi wakilci wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh